malamai suka ce idan aka ɗauko skeli aka aje aka ɗauko aikin da ta yi ma mai gida ta aje aka ɗauko na filfili aka aje malamai suka ce da na filfili da ta yi da askar da ta yi idan aka ɗauko abun da ta sa mai gidanta ya yi dariya idan ba su subhanallah da alhamdulillah da allahu akbar ba babu abin da ya fi ta sa mai gidanta ya dinga farin ciki yana dariya ai in ba haka ba ba yadda za a hada a ce badar buzu badawara da budurwa idan bazawara ta yi sallah matan aure ta yi ma mijinta biyayya ta fi bazawarar da ta kwana tana sallah ta kwantar ma mai gidanta hankali permission mun samu garanti daga annabi muhammadu shine mai babban masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi babana ya fi babanki ya fi babanmu ya fi dukiyarmu ya fi ‘ya'yanmu ya fi abin da muka mallaka shine annabi muhammad manzan allah shi ya karantar yadda ake yi wato da iyalai ake zama da iyalai manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar yadda mata za ta yi ma mai gidanta magana sai ya ce ba ku gani ba a cikin alkur'ani da fir'auna matarsa domin salihan mata ne